A can baya manyan ƙasashe da suka ci gaba a duniya na kallon ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka a zamanci kwance. Manazarta na ganin su ma wasu kasashe masu tasowa sun rungumi wannan tunanin na cewa tilas su dogara kacokan kan kasashen da suka ci gaba domin wanzuwarsu. To sai dai gwamnatin Amurka ta sauya tunani akan wannan lamari kamar yadda sakataren harkokin wajen ƙasar Anthony Blinken ya bayyana a yayin da yake jawabi kan manufofi da tsare-tsaren Amurka ga nahiyar Afirka. too many times. The countries of Africa have been treated as junior partners. ya ce an kwashe tsawon lokaci ana ɗaukar ƙasashen afirka a matsayin ƙananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara Sau sautari mukan nemi ƙasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na ƙasa da ƙasa wanda ba inda zai amfani buƙatun al'ummarsu. su akan haka blinken ya ce lokaci ya yi da amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da ƙasashe musamman na nahiyar afirka mai ƙasashe 54 da kuma ke zaman muhimmin yanki na haɓakar tattalin arziki a duniya i want to be clear the united states doesn't want to limit your partnerships with other countries we want to make your partnerships with us even stronger ya ina son tabbatar da cewa amurka ba ta da buƙatar takaita ƙawancenta da wasu ƙasashe muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi ba ma buƙatar tilasta muku yin zaɓi sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so idan muka haɗa ƙarfi tare za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become. amurka ta yi amanna cewa lokaci yayi da za a daina batun afirka a matsayin siyasar yanki domin a soma ɗaukar ta a matsayin da take da shi na muhimmin yankin siyasa na duniya kawancen na amurka da ƙasashen afirka dai zai mai da hankali ne akan muhimman abubuwa biyar da suka hada da sauyin yanayi karfafa tattalin arziki inganta tsarin demokuraɗiyya da sha'anin tsaro da kuma kiwon lafiyar duniya musamman yaƙi da annobar coronavirus sakatare blinken ya ce ba yadda za a iya cimma waɗannan bukatun na duniya ba tare da haɗin kan nahiyar afirka ba haka kuma ya bayyana irin baiwa da ƙarfi da nahiyar take da su ciki har da samuwar ƙasa irin najeriya the giant of africa is an ethnic name for nigeria because this country looms large. Ya ce ƙarfin Afirka yana tattare a cikin Najeriya saboda ƙasar sai ƙara haɓaka take yi. ga ta da ƙarfin tsarin demokuraɗiyya da ƙarfin tattalin arziki sa'annan kuma da al'umma masu jini a jika gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda kuma shine shugaban gwamnonin jam'iyyar pdp a najeriya na daga cikin waɗanda suka shaidi jawabin na sakatare blinken wannan sabon kudurin da abin amurka take da shi zai taimaka kwarai da gaske kan shawo matsalolin da muke fama da su a cikin wannan nafiya tamu ta afirka musamman abin suka shafi samun lafiya ingantacciya samun sha'anin tsaro samun ma matasa ayyukan yi da kuma wato sha'ani na canjin yanayi da kuma ita kanta wato demokuraɗiyya. taron ya kuma sami halartar manyan jami'an diplomasiyyar kasashen afirka da wasu manyan jami'an gwamnatin najeriya da kuma shugabannin kungiyoyin farar hula murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya